kafa dokar ta ɓaci kan fannin ilimi da gwamnatin jihar Adamawa ya yi in ji ta bakin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta wanda ya wakilci gwamna Umaru Jibril Bindo Na zuwa ne sakamakon tabarbarewar matsayin ilimi a jiha idan a kwatanta da sauran jihohin Najeriya. Yau in ka tafi Janaral Murtala ba akwai gidajen malamai ya fi hamsin a ciki amma ka je ka duba ba malamai aka sa a ciki ba ma'aikata ne na zauna rubuta a tebur su aka cika a ciki amma shi malami da zai karantar da yara sai ya taka da kafa ko ya shiga shiga mota in yana da hali ya zo ya karantar MT shine kadai zai wata biyar ba a biya shi ba kuma ya hakura yana aikin din in kana so makaranta ya sai mu koma gidan jiya baka biya shi albashi ba baka gina masa gida ba sannan ka zo ka ce karanta da karantar da wa bukin ranar malamai da cibiyar kula da ilimi kimiyya da al'adu na majalisar ɗinkin duniya ta keɓe na bana bai take mutuntawa da kuma ɗaukaka matsayin malamai na zuwa ne a lokacin da sana'ar malanta ke fuskantar kalubale ta fuskar martaba da kuma kimar su a idon al'umma ta tambayar kenan da wa shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar adamawa comrade rodney nathan idan ma al'umma sun manta muna tunashe su da wannan ranar kuliyomi wanda ita unesco ta zauna ta duba cewa malami ya cancanci ana tuna da shi kara ga ana tuna da ranaku amma ranar mu yau ba a ma san akwai ranar ba domin ba a ɗauke mu komai ba da an ɗauke mu wani abu da gwamnati ne ma da kanta za ta ce bari mu taru mana in ji turawa mu celebrating malaman mu saboda ga taimakon da suka yi mana ko kai dan siyasa ne wani da ya horar da kai shi yasa yanzu muna samun siyasan da muke yi din bata mikewa saboda me irin yadda aka horar da mutanen da suka taso kaga yake malamta dai an gurbata shi a nata gudumawa na ranar karrama malamai ta duniya gwamnatin jihar adamawan kamar yadda shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jiha ya tabbatar mini ya biya albashin wata ɗaya daga cikin watanni biyar da 'ya'yan kungiyar ke bin ta bashi na tambaye wasu daga cikin malamai ko yaya suke kallon taken bukin tunawa da ranar malamai na duniya jiya da bana idan suka kwatanta da irin kima ko martabar da suke da shi a irin al'umma da suke wa hidima ga shugabar makarantar firamare na lugere da ke jimeta na jihar adamawa malama aishatu babadiya sani ba sakacin daga wajen gwamnati ne babu da martaba kwata-kwata malami kwata-kwata ba a ganin shi a matsayin mu don ko neman aure malamin makaranta ya je za a ce ai malami ne saboda me bai da wani martaba idon jama'a to ga halayen da muke ciki yanzu kowane ma'aikaci a adamawa ana biyan shi albashi sai dai malamin firamare a cikin mu yanzu akwai wanda suka yi wata bakwai ba albashi akwai masu wata shida akwai masu wata biyar mafi karanci kenan kwamishinan ilimi na jihar adama farfesa kaletu kuwa george farauta ta yi mini bayanin matsayin gwamnatin jiha na kafa dokar ta ɓaci kan fannin ilimi muna nufin yanzu hankalin gwamnatin nan zai koma zuwa harkan ilimi yanzu gwamnati za ta sa karfi a wurin aikin ilimi baya ga rashin biyan albashi kan kare akwai matsaloli na rashin ƙarin girma samar da guraben karo ilimi da biyan hakkokin waɗanda suka yi ritaya daga aikin malanta a jiha sunana kuma jafar babagire alami yau ka yi karantar da ya shekaru 35 to sannan yau ka hada wajen shekara da watanni sannan pension salary din kama wanda za a baka dan taimaka maka ma kafin ai maganin gratuity na kama ba fara baka ba Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.